tsaka mai wuya. Shekara bakwai muka shiga cikin harkoki na cin hanci da rashawa kowa sa Nijar ba taɓa ganin ba inda ake cin hanci da rashawa kamar cikin shekaru bakwai na isuhu. Tun da aka yi ƙasar Nijar samu yanci zuwa yau ba a samu shugaban ƙasa ba wanda ya yi ayyuka wanda shugaban ƙasa Isu Mahmud ya yi a ƙasar nan. shekara bakwai na ba a iya bambanta dan dima da na kabewa shekara bakwai barawo ya zan muhammadu muhammadu ya zan barawo haka muke rayu a cikin tafiyan nan jama'a muna fatan mun sami ku lafiya a wannan sabon shiri na tsaka mai rana wannan lokaci to a kwana a tashi yau shekaru bakwai kenan cur tun daga ran bakwai ga watan afrilun shekarar 2011 ranar da shugaba muhammad isuhu ya ɗare kan kujerar shugabancin jamhuriyar niger a wa'adinsa na farko sau biyar isu yana gwada neman wannan kujerar ta shugaban kasa sai a wannan lokacin allah ya nufi bukata ta biya to akwai fa bambanci tsakanin ƙuri'un da isu ya samu a zabensa na farko a shekarar 2011 lokacin da ya kada sani umaru na jam'iyyar tanja ta mnsd da kashi 58 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa yayin da shi ɗin ya samu kashi 42 cikin 100 na ƙuri'un da kuma nasarar da isu ya samu a tsayuwarsa ta biyu a zaben shekarar 2016 lokacin da a sanadin janyewar 'yan adawa daga wannan zaɓe isu ya kwashe zunzurutun kashi 92 da rabi cikin ɗari na ƙuri'un masu zaɓe na Nijar. To bambancin wa'annan ƙuri'un yana nuna yadda siyasa ta jamhuriyar Nijar take ta canjawa a kulle yawan a sanadin ƙawancen da ake kullawa ana kwancewa kuma a tsakanin jam'iyya mai mulki da wasu jam'iyyun adawa da kuma irin ɗasawar da ake samu tsakanin su jam'iyyun adawan yasu yasu. To dangane da wannan mulki na shekaru bakwai da shugaba Mahmud Isu ya share yana yi da kuma korafe-korafen 'yan adawa akan halin da ƙasar ta Nijar take ciki ta fannoni da dama kama daga siyasa, tattalin arziki, sha'anin tsaro, rayuwar al'umma, tsadar abubuwa cin hanci da rashawa, magana haraji da sauransu. Yasa a yau muke so mu wannan muhawara ta musamman da wakilin muna na Yamai Yusuf Abdullahi ya jagoranta, ya kuma shirya mana ita a can Yamai tsakanin manyan 'yan siyasa guda biyu. wanda kowannensu yake wakiltar rukunin bangarorin jam'iyyu daban-daban. ba ta da bata lokaci ba malam yusuf abdullahi je. jama'a barkanmu da yau batutuwa dai da dama ne za mu tattauna a kan su a cikin wannan shirin na tsaka mai wuya kama tun daga batun cikon shekaru bakwai na mulkin shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu da maganar dokar kasafin kuɗin ƙasa ta shekarar 2018 wacce ke ci gaba da haifar da cece kuce sai kuma batun shirye-shiryen zaɓukan shekarar 2021 musamman ma kan batun kundin zaɓe wanda shi ma ya ma haifar da cece kuce da dai sauran wasu batutuwa da za mu taɓowa a cikin wannan shirin. waɗanda muke tare da su a cikin wannan zauren da farko akwai alhaji asumana muhammadu mamba ƙawancen jam'in da ke milki da ake kira mrn sai kuma alhaji dudu muhammadu mamba ƙawancen 'yan adawa da ake kira frddr malamai barka da yau mun gode da karɓa wannan goron gayyata ina ga Hashi asumana da kai zan farawa a kwana tashi shekaru bakwai kenan da shugaban kasar nijar isufu mahmudu yake kan karagar mulki inda ranar biyu ga wannan wata na avirilu ya cike shekaru biyu a wa'adinsa na biyu shin wace fasara za a yi wa mulkinsa na tsawon shekaru bakwai ko kuma wani irin ci gaba ne aka samu to alhamdulillahi malam isufu sai in ce maka ba mu ba za mu fassara abinda 'yan ƙasa suka fassara ko suke nan suna fassara wannan mulki na shugaban ƙasa isu muhammadu na cewa ai tun da aka yi ƙasar nijar ta samu yanci zuwa yau ba a samu shugaban ƙasa ba wanda ya yi ayyuka wanda shugaban ƙasa isu muhammadu ya yi a ƙasar nan ba mu muka gayi ba in baka manta ba ranar da aka buɗe wannan sabon ishanshiyar a diskurkin da babban gwamnan jiha na yama ya yi ya faɗi wannan zance sannan yallan tsohon shugaban ƙasa jihar hamani hada hawaye su kai sun zo sun gayi sun ce lalle da lalle babu shugaban ƙasa tun da aka yi Nijar da aka samu wanda ya yi irin waɗannan ayyuka a Nijar kuma aka zo aka ba da sunan kakansu a wannan ishanjar da aka yi wanda ake kira shi Rahmani. Wannan ita ce shaida ta farko. Shaida ta biyu in baka mance ba Isu Muhammadu ya zo ya buɗe har yanzu sabuwar hanya gagau wadda aka yi tsakanin ballai yara loga hanya ce wadda tunda aka yi nijar ramu ne mutanen loga in kaga sun ta gida sai dai mutu a kai ta zan cilas amma hanyar nan gagau an yi ta sabuwa keras wanda ba wanda taɓa yi mata kwalta sai isu muhammadu bayan kamar gina hanyoyi kamar wani irin ayyuka shugaban ƙasa ta Nijar ya yi game da abin da ya shafi sauya rayuwar talakawa. Madalla, ai isu ina gaya maka, ai abin da shugaban ƙasa ya yi wanda ya kawo sauƙi ga al'umma. Na farko dai shi ne wannan program da aka ce ma Turazen. Wato, ‘yan Nijar su da ‘yan Nijar. ‘Yan Nijar su da ‘yan Nijar. Tunda shugaban ƙasa isu mu ya zo ƙasan nan. ka taɓa jin an yi kukan yunwa an ce kururu mana taimako da ƙasar waje ga yunwa ta samu Nijar. A lokacin Nijar kowa ya sani shekara biyu zuwa shekara biyu yunwa kewayewa ta kai. Yau shekara bakwai da isu mamu da shugaban ƙasa. Ka ji wanda ya ce maka kururu ku taho yunwa Nijar ta wace gari kaza ko ta kori gari kaza ko ta hana gari kaza. Ruwa na sha gari zuwa gari. yau duk garin da adda matsala ƙasar ga ta Nijar wannan matsala ta ƙare. Haji Dudu Rama ya ku a ku na 'yan adawa kuke kallon kamun liddan shugaban ƙasar Nijar Isufu Muhammadu a tsawon shekaru bakwai na milki. Shekara bakwai nan da shugaba Isuhu ya yi. Mu a ganin mu in aka kiyasta aka ɗora a kan wato sikeli wanda yake bada raskwana da hisabi na siyasa sai muga shugaba isuhu bai yi ba komai a wurinmu komai bai yi ba saboda mi shekara bakwai ya yi wannan shekarun bakwai shekaru ne bakwai na taka doka shekaru ne takwai na yi da doka abinda ya ga dama doka kamar doka wadda aka yi to dan su aka yi ta ba a yi su ba dan talakawan kasan da suka zo suka jefa ƙuri'a aka samu kundin kundin tsarin mulki wanda ake kira constitution sai suka mai da doka su ne suke da doka in kana tare da su to doka kai bata shayi ka ba in ba ka tare ina zuwa ina zuwa dokoki masu dimbin yawa dimbin yawa sai na baka misali suna da dimbin yawa bakin ɗari ma muka tsaya saboda dokokin suna da yawa cikin shekara bakwai din nan kai ka sani ni na sani yan kasa sun sani a Nijar muke rayu ba a wani wuri ba kuma a Nijar kake min tambayan nan don haka kenan amsar wannan tambaya duk ɗan ƙasa ya sani na biyu shekara bakwai cikin talauci ɗan Nijar ya rayu cikin fatara da talauci a cikin shekaru bakwai cikin shekaru bakwai ɗan Nijar ya rayu yana ji a cikin sayinwa misali yanzu in ka diba cikin waɗannan lunguna na yamai cikin bayan gari na yamai akwai mutanen karkara kai hal daga mutanen maraɗi an gudo a talabijin sun zo yunwa ta koro su daga cikin ƙasa da wannan tsari na ɗin din turazen ɗin da kafin su zo mutane bisa bisa yin dankalin tura bisa salati da kafin su zo ɗan Nijar ya ce da ɗan Nijar dawa yake ci da ɗan Nijar don kenan wannan shekarun bakwai mutane sun shiga cikin ukuba da fatara ta tarauci shekara bakwai na rashin iya mulki shi muka wayi gari babu mulki na gari shekara bakwai na ba a iya bambanta ɗan dima da na kabewa shekara bakwai ɓarawo ya zama muhammadu muhammadu ya zama ɓarawo haka muke rayu a cikin tafiyan nan shekara bakwai muka rayu a cikin nan babu makaranta wato tattalin ilimi ya taɓarɓare wannan abin da kowa ya sani ne duk duniya ta yi magana akan wannan shekara bakwai ana kama 'yan siyasa da 'yan farar hula ana liƙewa da 'yan jarida a cikin shekara bakwai kaga wani taka doka wadda nake gaya maka shekara bakwai muka shiga cikin harkoki na cin hanci da rashawa kowa sa nijar ba taɓa ganin ba inda ake cin hanci da rashawa kamar cikin shekaru bakwai na isuhu don haka kenan mu a wurin mu idan ka zo nan ka ce mana ai shugaba isu ya yi hanyar sama ya yi hanyar ƙasa wannan ba shi bane wato abin da dan Nijar yake bukata ba shi bane hanyoyi ba hanyoyi ba su bane farko abubuwa ne wanda mu muka gani yana da kyau ai hanya mutum baka cewa idan hanya ba mai kyau bane to amma ba shi bane farkon abin da talakan kasan ne yake bukata ne abin da talaka yake bukata farko shine rayuwarsa ta yi kyau hanyoyi ayyamai aka yi su yanzu kai ina zuwa hanyoyi ayyamai kadai aka yi su akwai hanyar agadas daga tawa ka ɗauka zuwa agadas yanzu kuɗin da aka kashe kusan miliyan hamsin ba biyu da yanka idan da su ne aka yi hanyar agadas da su zuwa tawa zuwa daga tawa zuwa agadas ko daga damagaran zuwa agadas wannan hanyar ta barbare har zuwa arlit da wannan hanyoyin aka yi da mun san an abu kuma hanyoyin da yake faɗin cewa an yi wasu hanyoyin don da union european ne wato wannan gudunmuwa ce kasashen turai suka bada suka maida su ne suka yi wannan hanyoyin kuma shugaba isu ya yi alkawari bai cika ba wannan alkawali yayi cewa yan magare ku mune kankara in muku kan itace wato zai musu hanya kilo goma a cikin garin su yayi bai yi ba to kaga dan haka mu a gurin mu wannan duk abin da suke faɗin cewa a zan ne aka yi a lullube kura da fatar akuya baka gani watakila za a kwatanta kalaman naka na yan adawa ne yanzu da yan ƙasar na yan adawa ne kashi 95 na yan ƙasar nan ba sa jin daɗin rayuwar wannan mulkin kuma sun gaza ganewa asuma na daidai lokacin da kake ikirarin cewa an samu ci gaba a fannoni daban-daban a mulkin shugaban ƙasar Nijar Isufu muhammadu a tsawon shekaru bakwai. Haji Dudu ya kwatanta cewa irin abubuwan da kuka aiwatar ba su ne damuwar talaka kamar wasu gina hanyoyi da dai sauransu. to gaishe sheku malamai to wannan duk man taɓa ne aka fara da shi a yau sai a jira mu ranar talata mai zuwa Allah ya kai mu lokacin da za mu dawo mu dola daga inda muka tsaya a yau. muna gode wa su bakin namu da kuma musamman shi wakilin namu yusuf abdullahi da ya jagoranci wannan muhawara daga can ya mai yanzu a madadin dukkan su ne ne aliyu mustapha sakuta a nan washington huta lafiya